بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرahim التقسيم الرابع للاسم rabo na hudu kenan bangaren suna na mun shigo tasrifi ismi a cikin tasrifi na suna nan mun yi kaso kaso kusan kala uku نعم yanzu za mu yi kaso kaso na hudu نعم من حيث من حيث كونه منقوصا da bangaren kasancewar suna ya zama mankusi او مكسورا ko makasuri او ko ممدودا mamdudi او صحيحا ko kuma ya zama sahihi kowane daga ciki
فالمنقوص shi mankusi هو الاسم المعرب shine suna wanda ake wa lirabi الذي اخره ياء wanda ƙarshensa ya zama ya لازمة kuma ya ɗanta zama lazima fa'arila ba wacce take zuwa cikin ba نعم مكسور ما قبلها wanda yake kuma abin yi wa kasar abin da yake ga wanta
كالدائي ka da'i kamar misali a da'i ka ga kisra ce a ƙasa
والمنادي wal munadi da kuma munadi
فخرج بالاسم sai ya fita yanzu kaga ya ce huwa al-ismul mu'rabu allazi ayruhu ya lazimatun maqsuratun ma qabla نعم surun ma qabla shine haddin da yayi Na'am.
zai fi kowanne daga ciki kuma yayi bayanin cewa me yake nufi da yake suna me yake Na'am.
nufi da suna yace to da yake suna fa haraji da ismi al-fi'l الفعل sai خرج fi'ili- sai fi'ili ya zama ya fita magana da yake huwa ismu din nan مم.
sai suna ai fi'ili ya zama ya fita kamar rabi'a kaga rabi'a shi ma duk ya tara waɗannan abubuwan da muka faɗa murabi ne allazi ya yarwa ya wallahi mata maksuratu ma qabla sai dai shi fi'ili ne ba suna bane
بالمؤرب على da مبني kuma murabi مم.
yace al-ismul mu'rab to da yace mu'rab kuma shi kuma mabni ya fita نعم كالذي kamar yanzu mausuli kaga allazi
نعم.
allazi kaga allazi ga shi ma maksurun ma qawla din ne ga ya din kuma ga lazima ce kuma yar amma kuma sai dai shi mabni ne shi نعم kuma allazi ko yaushe haka yake allazi ba wani sani مم. وبالذي آخره ياء على da مقصور kuma yace a al-ismul mu'rab allazi ayruhu ya'un to cewa allazi ayruhu ya'un din nan sai ya fitar da wanda yake ba ya bace a ƙarshen sai ya fitar da makasuri نعم inda makasuri kaga ai shi ba ya bace a wannan alifi ne shi a gaba a ƙarshen sa ba مم.
to shine وبلازمة da lazima kuma da ya faɗa yace yamma ta zama lazima الأسماء الخمسة sai ya fitar da sunaye wanda suke biyar في حالة a الجهل cikin halin jara shine abu ka wa hu ka wa hamu ka ku ka malin idan a halin jara ne kaga abi ka wa ayi ka wa hami ka fi ka wa malin lafiya to kaga wannan ai duk gaba ɗayan su ma majururai ne da ya da ya ɗin نعم amma yar ai kaga ba lazima bace نعم domin arida ce asalin abin ai kaga abu ne نعم inda in ta canza zuwa halin raba kaga abu za ka ce halin nasu ba ka ce a ba نعم to kaga shi yar ba lazima bace ko yaushe ka rage
وبمقصور ما kuma قبلها da cewa ya zama ita ya ɗin ma sai abu kafin abin da yake kafin ita ya zama maksudin
نعم نحو زبي sai zabiyon da ramiyo wa ramyun.
domin yanzu ba din nan kaga tace take kafin ya ya kamata kamar tana da kasara amma ita zama sukuni gare ta فإنه ملحق بالصحيح domin shi wannan abin kawai yanzu shi zabiyon da ramiyo نعم Shi- shi ya zama mulhaki da sahihi ne نعم لسكون ما قبل ياء saboda daurin abin da yake kafin ya dan kafin ya dan daure ne sukuni نعم to sai ya zama kawai mulhaki ne da da sahihi نعم ba za a ce mashi sahihi ne tsuntsa ba amma kuma ya zama arzikar da shi da sahihi ne kawai saboda kasancewarsa ya yi kama da sahihi ne نعم wannan ya sai ake kallonta ba a kalle ta a matsayin kamar alama ce ta ah, naƙis- naƙisanci ba
والمقصور makasuri هو الاسم المعرب shine suna mu'arabi الذي آخره ألف wanda ƙarshen zai zama akwai alifi لازمة lalifin kuma ya zama na lazimi ne da dole ne كالهدى kamar misali yanzu huda والمصدفى ko mustafa فخرج بالاسم الفعل cewar da ya والحرف.
sau- cewar da ya zai suna din nan to fili ya fita نعم harafi ma ya fita كدعا وإلى kamar misali da a fili wa ila da kuma harafi duk نعم waɗannan sun fita tunda ya ce huwa ismu نعم duk sun cika sharaɗan guda da muka faɗa al-murabu ne allazi ayru alifun lazimatun ne amma kuma shi ba suna ba
وبالمعرب cewa murabi kuma المبني sai ya zama mabni ya fita كأنا kamar misali yanzu ana وهذا alifin ya fita amma hada shine ismul isharati da kuma lamiri na'am ko wani daga ciki ga ganin in ka duba a wannan din mabni ne haka anan nan haka yake haka nan ma haka yake Hmm. wa bima akhiruhu alifun cewar abu da yake karshen sa alifi kuma alaman kusu yamin kusi ya fita domin shi da ya tsare
wa bi lazimatin cewa kuma alifin ya zama lazimi al asma'ul hamsati fi Sunaye- halatin nasb eh hala suna da suka fita a halin nasaba shine a baka wa a haka wa ma ka wa baka wa zamani to wannan sun fita Na'am.
alifin ba lazimi bane za ka canza shi ma kamar yadda muka bani wal musanna fi halatin da rafi kuma tasmiya a halin rafa'a ka kamar zai dani Hmm.
ja zai dani Hmm.
yanzu wani alifin kaga yin sun ka tashi tasmiya za ka mai da shi halin nasaba ai zai dani za ka ce ko halin jarrabo Hmm.
kaga ya zama alifin ba lazimi bane kenan na'am ya zama zuwa yake ta kawai
wal mamdudu shi mun dudi huwa al ismu al mu'rabu shine suna wanda yake murabi alladhi akhiruhu hamzatun wanda alhamza take karshen sa tali alifan za'idatan amma tana bin alifi ka alifin kuma za'idi ne na'am ka sahara amma misali sa- sa aka ce sahara sahara
wa hamra ko hamra Hmm.
da ka fara na'am kaga asalin hamura wannan hamura ne shi fi da na'am so na'am kaga babu wani ala babu wani alifi a ciki Hmm.
to sai kawo alifi na na na za'idi kace hamra kuma ga alhamza ila yau kawo ta na'am kun gane na'am to wannan alifin da asalin sa sai zama duk alifa alifa ne guda alifa ne na guda biyu na'am amma alifin idan saboda tawalin amsali guda biyu sai kace to bar kamar da ya zama alhamza sai zama hamra na'am hamra kenan na'am to ji haka yake inda manzuki yake haka yake
wasahihu sahihi ma a da zalika shine abin da duk bai hada waɗannan abubuwan guda uku da muka faɗa ba Na'am.
manzuki ba ma kusuri ba manzuki ba farajulun kamar rajulun wa kitabun kitabun na'am wa kullum min al-maqsuri wal mamdudi kowane daga cikin makasuri dinnan da mamdudi dinnan qiyasiyun akwai kiyasi wanda kiyasta shi ake an kiyasta shi ne akan wani abu da ake da shi sahihi na'am wa huwa mawdu'u nazaru sarfi wanda shine bangaren da sarfa yake duba wanda yake kiyasi din ne na'am wanda aka ce a wannan lugawi ne ko sama'i ne kai ai ba wata magana sai dai kawai kalle shi yadda laraba suka ajiye shi kawai kai na'am ba za ka kiyasta ba na'am amma sarbu shi dama amfanin sai ajiye maka wata doka da cewa an samu kaza kai amfani ka canza shi ya koma kaza to kaga tunda wannan ne kiyasi ne to shine mahallin da sarfu zai iya dubawa Mm. wa sama'iyun akwai sama'i wa huwa mawdu'u nazaru lugawi wanda jilla aka yi laraba kawai suna faɗa kawai aka wala yi kwasu alai Mm.
sai dai kawai ka faɗa shi ne bugiran nan na nazarin lugawi duba na lugawi na luga na'am wato wanda za a duba a ganin cewa luga ce dama ta larabci ta ajiye shi na'am alladhi yasrudu alfazul arabi wanda lafzin laraba yake jeruwa
wa yada'u ma'aniha bi za a yi Na'am.
ha kuma ya ajiye ma'anarta bi za a yi ha daura da ita na'am an ajiye shi laraba sun ajiye shi kuma sun ajiye ma'anarsa sai haka haka za ka tafi da shi kawai akan wannan abin da aka ajiye
فالمقصود القياسي kaga makasuri wanda yake kiyasi هو كل اسم shine dukkan suna معتل اللام wanda yake mutar lami له نذير من الصحيح wanda kuma yana da kini irinsa a sahihi ملتزم multa zaman fato ma ma ما قبل آخره kuma ya zama abin lazimta fatahantan abin da yake kafin ƙarshe ne نعم suna mutallin lami نعم wanda yake yana da mutalli na lami نعم kuma yana da irinsa wanda za ka iya kamanta shi a sahihi نعم wannan multa zaman fato ma kabla kuma ya zama abin da yake kafin ƙarshen sa ya zama yana da fata نعم
to wannan shine makasuri kiyasi wanda za ka iya kiyasawa
وذلك kamar misali misalan ka كما الزر الفعلي kamar mazarin fi'ili ne المعتل اللام wanda yake mutallin lami الذي على وزن فعل ila wanda yake a bisa awon fa'ila بفتح فكسر fata da kasra fa'ila kenan نعم كالجوى kamar misali jawa ولا هوى wala hawa ولا أما wala ama
نعم asalin sa bibi ilin sa haka ai amiya ne ko مم.
haka ai fa'ila ne kenan مم.
ko نعم to kaga wannan ya zama yana da ki- ah, naziri kenan muna sahihi muke zaman fato ma kaula wanda yake za ka iya samun fatan abin da yake ah, ya lazumci fata amma kaula ko abin da yake kafin shi نعم yanzu kamar misali yanzu amma نعم amma a ga ismi suna ne نعم ko mutar lillahi ne نعم ko نعم sannan kuma mulki zaman fito ma kabla ayrayi amma na ƙarshen kaga ga shi nan alifi ne amma kuma dole ne wannan maɗin kaga fata ga ko hawa ko jawa na'am ko na'am to sai ya zama ya auni yana da naziri kuma a sahihi wanda sahihin shi ma ya auni irin waɗannan abubuwan wanda yake yana da awon fa'ila na'am mazdari na fili mutum lami wanda yake yana da awon fa'ila na'am bi fatihin fa kasarin kenan na'am ta ga misali yanzu kamar jawa ko hawa ko amma ɗin nan fa inda hu naziru naziru na farahi na'am farahi masalan tazirul faraji farahi wal wal ashari ashari wa wal tsara darabi na'am kaga ya ya ya zama shi jawadin nan ya zama kini ne na a, sahihi multazamin a fato ma qabla ahiru domin farahi a ga kar- kafin karshen aya fata ce na'am ko ashari ko na'am darabi Mm.
kaga duk wannan kinin sa ne na'am shi kuma gashi suna ne mutal lillahi ma shi ma Mm.
don aka samu irin wannan sai a ce za a iya kiyasawa akan an kiyasa shi ne akan irin wannan sau- sunan sa ne na'am wa kafi alu kamar fi'alu da kasarin da fafata kasara da fata
fi jam'i jam'i na fi'ilatin ilatin fi'ilatin da kasarin da fafata kasiri ne kasra ne faskunin fi'a fi'a
wa ku'alin ko ko fu'alun da dammin yulamin fafatun Na'am.
lamma da fata fi jam'i a ku'ulata cikin jam'in fu'ulatu da dammin shi fasukun kuma da lamma ne da cikin fu'ulatu na'am na hawa kamar firyatun misali yanzu firyatun wa firan firan da kuma firan na'am kaga ya zama fi'ilatu kenan ko da fi'alun kuma da kenan fi'alu eh
wa miryatun kuma miryatun wa miran wa miran kaga ya zama miryatun fi'alun kenan miryatun fi'ilatun Mm.
miran kuma ya zama fi'alun na'am wa mudiyatun da mudiyatun wa mudan da mudan na'am
kaga shi kuma ku'ulatu ne da da da, da ku'ulatu ne da ku- ku'alun ku'alun eh wa zubiyatun biyatun da duba wa zuban eh shi ma dai dan gida gida ɗaya ne wannan na'am su waɗannan da muka faɗa kowane daga ciki ko ya zama fi'alun ne da fi'ilatun jam'in sa na'am ko fu'alun ne da kuma jam'in sa fu'ulatu ku'ulatu to kowanne yanzu wannan yana da kini a sahihi yanzu kaga faɗin da nazirahu ma irabun ne bil kasri na'am domin duk waɗannan da ka gani kowannen su daga ciki Mhm.
ai makasuri ne ko na'am kowane daga cikin waɗannan abubuwan Eh.
kiran dinnan da muka ce miran da na'am mudan dinnan da muka fara zuban dinnan na'am duka waɗansu kowane su daga ciki kaga dukkanin su menene su makasurai ne masurai ne na'am to suna wa'annan an kiyasta su ne domin cewa a yi musu irin wannan abun domin suna da sahihi wanda yake yana da ma'auni irin ma'aunin na'am sai aka kiyasta akan sahihi na'am
kaga ke- a, shi wannan a, firyatu din da firan kaman irabu ne na'am irabu ne da kirbatan irabu kaga fi'alu kenan mm kirbatun ya zama fi'ilatu fi'ilatu to kaga waɗannan aisai ya ne kowane daga ciki na'am to wa'annan su aka kalla eh aka gini waɗancan dinnan akan su aka kiyasta waɗannan dinnan akan su na'am wa'annan maka wa'annan yake makasuran Mm.
akan waɗannan sahihan aka duba aka gine su na'am yawa wa qurabun bidambi ko kuma qurabun ne bidammi na'am kaga shi kuma qurabun da qurbatun qurbatun eh wa fu'alun da fu'ulatun na'am kuma waɗannan su ma aka kalla aka wannan ne
fi jami qirbatun a bil cikin kasri jami'in nan na kirbatin bil kaga kasri kirabun kirbatun na'am ko kuma qurabun qurbatun na'am wa qurbatun bidambi jami'in su shi kuma qurbatun ne kaga na'am waɗannan duk sai yayi to Na'am.
aka duba aka gini waɗancan su kuma waɗanda suke makasuran can aka kiyasta su aka yes inda su ba su da ma'auni sai aka ce to a kiyasta waɗannan aka na'am wa kaza kullu ismin haka na dukan suna ismu maf'ulin haka na dukkan suna wanda yake na mafuli wutal lillahi wanda yake abin a, illa alamar da shi ma za'idun ala thalathati wanda kuma ya haura dan uku نعم كمؤتا kamar mu'udan ومستدعا ko mustada'an
فإن نزير نزيره cewa yayi nazira ne yayi kara ne مم، cewa nazirin sa kirin sa مكرم mukramun ne wa mustaharab ومستحرج kaga mukramun shine ya zama mu'udan نعم shi aka kalla mukramun nan aka iya da mu'udan akan sa نعم ko kuma mustada'an nan an kalli mustaharajun ne مم، da shi yana da ma'auni dama tun da shi sahihi ne مم، sai aka kiyasta wannan mustada'an nan akan sa نعم وكذا أفعل صيغة haka na af'alu صيغة تفضيل eh siga tafdili كالأف misali كالأفعى afta نعم kaga ya af'alu نعم yanzu afta din nan tunda shi mankusuri ne an kalli awon siga ta af'alu ne نعم aka gine shi akan wannan abin shi ma مم.
sai aka ce afta da أو لغيره ko kuma siga ce ba siga ta tafdili ba ce مم.
siga كالأعمى.
siga ce kamar yanzu misali a amma haka ba af'alu tafdili ba ne مم.
suna ne kawai نعم to wannan kaga an dubi awon dai af'alu ne ne aka gini wannan sunan kawai na amma din a kansa نعم ونزيرهما من الصحيح nazirinsa daga daga daga daga sahihi wanda ya kama wanda ya auna awon af'alu kenan Mm.
shine abadu ko والأعمى kuma a amashu su aka duba waɗannan aka gina waɗancan afsa ɗin can domin kaga afsa ai afdal tambili ne مم.
abadu ma ai afdal tambili ne نعم kaga shi aka kalla abadu kenan aka gina afsa a ciki إيه.
shi kuma ligari wanda ba afdal tambili bane shine kamar a amashu نعم shi aka kalla a amashu aka aka gina a amashi أعمى نعم shi kuma a kansa نعم domin kaga ba afdal tambili bane ai domin a amashu kaga ba za ka sai kace mai dindini kawai a kaga ba wani nuna wani cewa wanda ya fi kowa ya yi dindini ba haka aka ce wani نعم amma ma makaho kaga ai ba abudal tawdil bane kaga bai nuna wani fifikon wani abu
وكذا ما كان جمع اللف ba أولى haka na abin da ya zamo jam'i ne ga fula ونسى أفعاله wanda yake amma macin sa af'alu ne
كالدنيا kamar duniya والدنا waduna duk kowanne daga ciki aka bada نعم shi ma wannan an an amana awan nan na uhura ne
Na'am.
wa haru ko نعم wa haru ونزيره الأخرى wal uhura wal uharu.
kaga uhura shine fula kenan jama'a مم.
wasa dinsa kuma af'alu shine uharu نعم وكذا ما كان من أسماء haka na wanda ya الأجناس kasance yana daga sunan jinsi ne دالا على amma الجمعية wanda yana shiryawa a yanzu jam'iyya shi jam'i ne yana jin- ji- jinsi ne wanda yake shiryawa a bisa taruwar abu da ta jaro da من bikin التاء idan dai zama ta tsir- ya tsire ta gabarin ta idan babu can to zai nuna jinsi ne gaba ɗaya ya haɗa komai da komai irin wannan jinsin yana cikin wannan abu nan idan babu ta على وزن kuma فعل ya zo a bisa awon fa'ala da بفتحتين fataha guda biyu fata- fa'a fa'a fataha fataha guda biyu وعلى الوحدة kuma yana shiryawa a bisa kwaya ɗaya tak bitai مم.
idan akwai ta كهسات kamar misali a sato نعم a tsakuwa a وحسن tsakuwa an kace tsakuwa kwaya ɗaya kenan tal مم.
idan ka sa ta ɗan in ka cire ta ɗan kuma sai ya zama tsakon kwani da yawa kawai duk Na'am.
jinsin tsakuwa ko wace iri ce نعم hasan ce kawai ko Na'am.
farar tsakuwa ce ko jan tsakuwa ce duk dai tsakuwa kawai
ونزيره naziru ka ga nazirin sa مدرة madaratun ne kamar ka ce hoge ne ومدر
wani madarun ko kuma hoguna نعم hoge kala kala kowane irin hoge ne kawai نعم وكذا المفعل haka na mafalu مدلولا به على wanda ake مصدر shiryawa da shi a bisa manzari أو ko زمان zamani أو ko مكان makani ko wani daga ciki نحو ملها kamar malhan ko ومسأل mas'an
ونزيره مذهب matafiyarsa a nazirinsa ko shine mazhabun ومسرف ko masrahun wa'annan su ne da su aka auna aka auna awan wannan a wanda muka fara ne نعم alhamdulillah الحمد لله